A farkon makon nan ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da shirin inda ya ce yanzu gwamnati za ta mai da hankali ga al'ummar sassan jihar bayan kammala aikin rigakafin ga keɓantattun rukunin mutane da yanayin aikin su ke sanyawa su fuskanci haɗarin saurin kamuwa da cutar ta COVID-19. Dr. Tijjani Hussaini shine coordinating kwamitin yaƙi da cutar corona a Kano kuma shugaban hukumar lafiya a matakin farko ta jihar ya fayyace hanyoyin da suka tsara gudanar da aikin rigakafin. Za mu kai ta loko da saƙo na wannan jiha tamu domin dukkanin wani wanda ya cancanci a yi masa a samu a yi masa ba tare da ya sha wahala ba kuma mun fitar da masu yin aikin wannan allura 5,940 nan kuma za mu yi wannan allurar rigakafi a asibitocin gwamnati guda 349 da kuma guda 40 masu zaman kansu mun fitar da jadawalin masu tafi da gidanka Eh, wanda su ba a waje guda za su dinga zama ba domin a tabbatar cewar an yi wa dukkanin wanda ya dace a yi masa ita wannan allura. Ya zuwa yanzu dai tuni wasu daga cikin mutanen Kano suka amince tare da karɓar wannan rigakafi tun a karan farko saboda gamsuwa da bayanai daga mahukunta. Rigakafin korona mun karɓe shi hannu biyu sakamakon duniya kowa da kowa yana bayanin cewa lalle wannan cuta gaskiya ne so don haka shi yasa mu mu gasgada cewa gaskiya karɓar rigakafin wani kariya ne daga garkuwar jikinmu sunana abdullahi hassan mu ganin ya kasance ganin rigakafi ne kuma cutar nan ga ta yaduwa take to shine yasa muka ga bari mu kokari mu saboda mu samu wannan garkuwar zai kare mu daga wannan cutar Allah ya kiyaye ko da yake wani magidanci mai suna hamisu Yahya ya lamunce an yi masa allurar amma ya ce tilas ce ta san ya yarda da ita rigakafi an yi min na an yi min na biyu amma gaskiya ya bani wahala ne na farko da aka min sai da dai kwana uku ina zazzabi na biyu da aka yi min da kwana biyu ina zazzabi na uku kuma da ciwon kai To yanzu ka ke. A na ke. Ka amsa kira ne na gwamnati misali ko kuma a dai dama kana ra'ayin a makaɗin a zuciyarka. Gaskiyar lamari ba na ra'ayi kawai da dai an ce lalle sai an yi wa mutane ne. Dan yanzu ka ce za ka karo na uku ma ban san yadda zan yi da jikina ba. Ma'ana ba za ka yi da ma ba kina. A'a zan yi da'in abin ya zama lalle amma ni in san raina ne gaskiya ba zan yi da ba. Tunda kowane kaga sai da ne kwana uku ina shan wahala. To amma Malam Bashir Muhammad wani dattijo mai fiye da shekaru 60 ya ce ba zai amince a yi masa wannan allura ta COVID-19 ba. A'a ni ba mun ba. kuma ni ban yadda in yi ba ne ba na santa kawai saboda ni shekaru na sun yi na yadda da cewar kurin na hau kan sikeli in Allah ya yarda ba irin wannan abubuwan ba su same ni ba saboda haka na tun da ban yadda ita ba an zo zo a mun da ce a'a ni ba na bukata kuma suka tafi da kayansu. Wato kuma an ce ai ta fi kama masu nisan shekaru. eto eh masu nisan shekaru in ta da kara kwana ba gwamnan kano fa ya ba da umarni cewa yanzu kowa a yi masa kowa a yi masa ni ne ba zan yi ba kurum ni ne ba zan yi ba tunda ba na santa hakan dai na alamta cewa akwai jan aiki a gaban hukumomin lafiya na jihar kano musamman kwamitin yakin cutar corona a jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria